من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hussein har yanzu muna cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa irin jarabawan da Allah ya ba su ya Allah ya kaddara masu Allah ubangiji ya kaddara masu domin iyafi masu domin isa su a cikin yardansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa baki daya rayuwa ne mai albarka to sahabbai sun imani da shi suna tare da shi amma la bai kyale su haka ba akan daidai suke wahayi Allah yake so kuma su amma Allah bai kyale su da jarabawan arna kafirai yan dangi azab muke wanda ba wani yaki da manzo Allah ya ji jiki da sahabai kamar gazwatul ahzab ko da uhudu an ji masa ciwo amma ahzab ya fi fiye da abin da aka sani uhudu an fasa masa kai an ciro masa akori an soke fuskansa amma duk da haka ba ranar da ya girgiza madina kamar ahzab a kansa muke yake cewa haddasani zaku yarda da ni haddasani muhammad ibn kasir ne ko akhbarana sufyan na fata an gane to ya ce ni sufiyanin sauri ne a nan wurin sufiyanin sauri ne an ibn mukandir mukandir muhammad ne ibn mukandir sunansa muhammad ibn mukandir sunansa muhammad ma'ana muhammad ibn mukandir kala sami jabira shi muhammad ibn mukandir yana ce naji jabir sahabin kenan ya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب yace manzan la yace da ranar ahzab ana zaune da sahabai kafirin na dire ne kafirin na suke bayan ahzab manzan kuma yana tare da sahabai to manzan la sallallahu alaihi wasallam roki ubangijinsa to shi yace da sahabai man na bi khabar kaum wa zai je kawo mana labarin abin da halin da arnan suke ciki kulle-kullen da suke ciki sharrin da suke kullawa wa zai je kawo labari musulmi ba mutanen na gidadawa ba suna da strategiya cikin fagen yaki ba za a zauna ba abokan adawa suna kulla maka shari ba sani ba eh ka tabbaci kowa ai mun dogara da Allah da abin da za su yi su yi eh muna nan Allah muka dogara shiriya da tauhidi manzo Allah shine limamin su sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ya ce a cikin dare ne suna kulle kulle Allah kuma ya saki iska wanda satin da ya wuce mu mun karanta iska wanda yake fusko gabas Allah ya tura ya rushe ahzab to lokacin da yake ta addu'ansa shi ya ce wa zai je ya gano muna abin da ake yi wannan shine turawa suke ce security amma security nasu na yan banza na wofi na irin security na gida yanzu bai ba a sa cikin ku ne zo da rukodin sa a je a ce wai an zage hukuma a masallaci aikin suke na ba su kudi ta wannan ba ne a je a gan me suke yi a can menene suke a can don a kawo musu labar kullawa suke yi kowa ya gaji mutuwa ne kuma zaka iya zuwa kama ka a yanka ka su da yan dangi ne Qurayshawa da sun san duk mutum da ya fito maka sun san shi dangi ne uwansu da ubansu da Qurayshawa ne bani Isma'il ne kowa san kowa manzalakin man ya ci na bi khabar kawm fakara zubairu ana ni ne kowa ya kasa zubair ya ce ni ne ni zan kawo maka labarin shi manzala sake cewa sun makal man ya na bi khabar kawm wa zai kawm labar mutanen fakar zubiru ana kowa shur shi manzala ce salasa man ya na bi khabar kawm wa zai kawm labar mutanen fakar zubairu saboda lokacin tsoro ne kowa ya shiga taitinsa ga sanyi sanyi gagara a madina in ka je littafin ka sannan kewa ke yi wala narkewa ke yi dai ba bai ne ba littattafai na taba ajiye littafi a nan shi da ya jike ma'ana ya jike nike son ce sanyi to wannan lokaci akwai sahabi da ba su da ligan sama kawai fata suke sakawa a cikin wannan sanyi kuma waje iska yake kada ko ta ina shi ga yin haka haka ke sayawa dan adam abin da zai yi sa shine ligansa raba eh, annan haka suke saboda samansa ba riga da dare kuma suke tsaye kuma ga yunwa ike cewa faƙar rasu sallallahu alaihi inna li kullin nabi hawariyan ya ce kowane nabi yana da wanda yake taimake shi wanda yake karfafa shi wanda yake ayyada shi wa inna hawariyi a Zubairu. ya ce to zubair shine hawari ne waɗannan sahaban babu insa a duniya duk wanda ya cuce kansa ishe suke baki da waɗannan baya Allah ya taɓa amma yanzu garin nan shine yan shiya za su ba wani malamai ke gaya mana direbansa ya zaina na zagi a gidansa yake cewa da zai masa bayani mai ce yi gina tambaya sai ai ba sani na ka fa direba yace na gan shi da dange mu hakan na zama mutum ne shi yana cewa ai alhaji baka gane ba ne wallahi jibril ma ai kuskure ya kai ma muhammad da ya kamata wai ali za ba a nan kano wani mutum ne na amince masa shi ke gami ya ce ya gani direban da dange mu ina gan mutum ne shi yana tattauna zaji ne ya ce alhaji ai baka gane abin da ake wani addini shine tarihi ka zage mutane wani addini shi ka tsara da wanda suka mutu addinin ka shine wani ya kwace limanci wani kalante wani shine addinin Allah shi ya san kowa shi kuma sai da maganin su duba wannan sahabin wani irin aiki ne zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma suka musulunta daga baya ba su kai sahabin da suka yi na farko ba kuma duk sahab tabi'ai manzo Allah yana duk aikin da za su yi ba za su yi ba za su yi aikin da ya kai mudi ɗayan annabi ba sahaban duk wanda zaka zo daga sahabai bayan sahabai amma waɗannan su ne mutane da za a zo daga baya amma duk Kano an shiru waɗannan 'yan shiya sun shiga a nan madubi suka siyo wuri yanzu suna faɗa abin da suke so na shi'ancin karara amma wasu malamai daga cikin 'yan tarika suna zuwa suna taimake su kuma ka tambaye su wai suna son bayan Allah akwai bayan landa sun kai sahabai mutum yana cewa yana son manzana Allah anan daga nan zaka tabbatar wallahi kare suke ya zaka yi mutum da yake shakka nubuwa manzana Allah ma kaje kana ce ku hada kai da shi kuma kana dawaye kana son jikokin manzana Allah ta kaka hankali zai dauka kan wannan da suniya malami ma dai bai kai sahabai ba ana mutu kuna mutun dashi kuna zuwa ziyara kaburinsa amma wai sahabai wanda suka gani manzala da idon su wanda su suka rubuta masa waye suka aura masa wanda Allah ya yarda da su su ne yanzu sun zama kuma abokanin adawa kuma ku zo ku ce a hada kai da waɗannan mutane حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر أبدا وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده cikin tauhidin sa kenan zai zai roki Allah daima manzala kalmomin sa tauhidi ne ma'ana addu'o'i ne wanda shugaban talikai ke yi in zai yi bayani shi fara wannan ina gode ma Allah shi ke cewa la ilaha illallah wahda shi kadai ne dama Allah shi kadai ne shi kuma ne shi kadai ne shi kuma cancanta a ce shi kadai ne ba wanda ya isa hada shi da shi a azza wujunda ya sojojinsu sun buwaya ya karfafa su shine sahabai da rundunan da ya tura daga sama wa nasara abdahu ya taimaki bawansa in ba ka sai bawansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara abdahu domin ahzab sun zo ne yamma kudu arewa ko ta ina kafirai suka tara kudi aka za a za a gama da addinin Allah ya ba shi nasara shine manzon Allah yake tawassuli da irin abin da ya gani na aikin da Allah Ubangiji ike ike siffa Allah siffofin da suka dace na tawassuli da waɗannan siffofin wa abda wa galaba al-ahzab ya ringaya ahzab duk rundunar da kiza Allah ya ringaye su da sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sojojin sahabbai da suka hada kai da manzon Allah sun suka zo Allah ya tura shayar na jibril kamar yadda hadisi zai zo aka zo aka hadu aka ringaye waɗannan suka tafi fala shay ba'dahu ba wani abun da yake bayan Allah abadan Allah shine fi ya ringaye komai a hada Allah da komai tauhidin kenan abin da kullum muke cewa yi wallahi wanda yake sai shiga aljanna ya kadaita wa Allah duk malami kowane irin wali ne yana nan bashi da wani siffa siffa siffa siffa ko cikin dubu bashi da siffa ɗaya na manzo Allah baranta na Allah a ce mutum yana da raya ina raya mutum ina ina iya raya mutum ko ina iya ma mutum kaza wallahi babu ishi bawa Allah ne ma ibada Allah ya karba to Allah ya yafi masa shi cewa haddasana muhammad akhbarana al-fazari wa abdata an isma'il ibn abi khalid kala samitu abdullahi ibn abi awfa radiyallahu anhuma yaqul da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-ahzab man zalla muna addu'a akan ahzab an lay rushe su fa qala allahumma tawassul kenan wannan shine tawassul ka ci baki daga sunan kuwa ba sha allahumma in kana neman tawassul da ake fada tawassul gangariya duba tawassul shi kace kira shi ce Allahumma ya ubangiji na ina ina tawassul da sunanka munzil kitab wanda shine mai saukar littafi sari alhisab shine mai hisabin gaggawa tashin kiyama za ku yi mamaki wannan kalmar da manzo Allah ya fade shi shi lahira za ku gane dan za tashi jama'a tun annabi Adam zuwa karshen jama'a ko yana tsaye yanzu na ka je asibiti a nan ana sa ba ku takarda ku shiga asibiti a nan wallahi wata na mace ka mutu shan bugi ka to wannan al'umman suna tsaye amma lissafin su ba zai wuce awa daya ba Allah ya gama da kowa duk jama'an da suke inda za a bi layi na inda na gida za a yi wannan lissafi na gama ta sake haifi yaro kai shekar dubu ba ma gama ba to irin waɗannan shine manzan da yake wasu ubangijinsa eh sari'ul hisab wannan shi kade ne zai wannan lissafi don tashin ciyama lissafin kana bude ido ka gan Allah gaban ka shi ce da kai baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba in ka gan an tambaye ka ka ba da hamsa wasu abubuwa tambayan ka kai ma kanka ka san kuma ne baka yi kaza baka yi kaza ba to an yafe maka to yau an yafe maka amma baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba awa yana ba baka yi kaza ba to yau za sa kama take nan ka gani littattafai suna sauka kasa sama sa ba kowa wani ya ki karba doki annansa sha sa nan mala'iku su ciro shi a waje ba shi littafi daga nan za ya fara kuma mutum zai gano wanne yana gabansa lokacin da aka sa shi kafani zai gane ce akwai wani abu a gabansa kuma dan ajan zai gin bishara daga gan mala'ikan da zai karɓi ransa ga ka matsayinka ma mutuwan fa ba boye yake ba zai zo ma kowa shi kai da baka san ka ba to shi sa kullum sahabbai eh manzala da sahabbai suna jaddada imanin su ne kafin mutuwa zai same su mu ne muke gafala wanda baka da abin da zaka ci man amma ka gafala ka ka shiga cikin duniyar zundum hmm. yake cewa shi ke tawassul ya ce ahzim ahzab bayan ya yi tawassul da wannan sunan ya ce munzala kitab Allah kai ne mai sauka da littafi sari'ul hisab siffofin ka shine mai yin lissafi a lahaza gaggawa hazimul ahzab ka rushe wannan dandunan jama'a Allahumma ya ubangiji ahzimhum ka rushe su wa zalzalahum ka girgiza su Diga-digan su su ji tsoro kuma haka Allah ya yi lalle tura iska shi da suka gudu hankalin su ya tashi to Allah shi kide yayi saboda wannan lokacin ba rundunan sojojin da za su yi mukawama akan waɗannan mutane sun yawa baki ɗaya duniya ne suka haɗu don a rushe addinin manzan Allah Allah shi kede ne yadda manzan Allah ya faɗa shi kede ne ya rushe a hazab ba tare da wani lahaula lafuwa da ko da su sahabai sun haka rami ai menene to Allah wannan nasarar sha mai da shi wurin Allah Allah ya samu dace na mm. kamar mutane da suke neman kan kwarai kuwa ai shi ne aula ma eh, amma in ka zo ba za ka ce ahazimin ahzab ba shi ka fara bukatunka in ka ce allahumma munzir kitab sari wal hisab kamar wani ya cuce ka ya zalunce ka ka yi zage-zagen ba samu dama wanda zai taimake ka ba to shi ka kawo wannan munzir kitab sari al hisab Allah ka gaggauta saka mu wannan shine ka gaggauta saka mu abin da wannan suka yi mu gaggauta saka mu shi ne sari mm. wani ya cuce ka baka da la haula la quwwata yadda zaka kama ba yanda kamar nan Najeriya na cuce ka in kai fakiri ne ma shi a sake maka ka kamar yadda ake fada an je kotu an ce wani kiki ne kada mota ba Najeriya ba a yi wannan ike cewa haddasana Muhammad ibn Mukatil haddasana Abdullah na Musa ibn Uqba an Salim wa عن an الله رضي الله عنه Rasulullah رسول الله صلى hanya abu وسلم yi kuwa anna Rasulullah رسول الله صلى الله عليه وسلم كان idza قفل min al-ghazwi aw umra ndi manzan la ndi har tafiya ne fagen yaki ne hajji ne umra ne kowane tafiya in ya komo zai koma gida ku ji wannan hadisin ba aiki da shi yanzu duk ina daga cikin hadisan da ya isa haka hadisan da ba aiki da su eh na'am a tsari ba muni ba ka taba yi ne kullum kowane tafiya kowane tafiya kana yi to to ji shi ana iya maka dan ne an manta da shi shi zafara lokacin da imam turmizi ya zo wajen hadisan da aka ina da cikin ilan na tirmizi ke fada sunonin da aka manta su suna da yawa lai majura wannan wannan yana da cikin sunonin majura ila ka rahimahullah ba za a kare irin matasa wanda suke fage yaki da wanda sun haddace sar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan to kai ka taba yi wani ya taba yi taba yi fa to sha zama hukunci yake cewa kana idza qafala min al-ghazwi aw al-hajj aw umrata yabda'u fa yukabbir salasa mirar miraran aw salasa mirarin ina kabbar su uku yake cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yanzu mutum ya fito da Kaduna ya fito da koyi nan zai shigo gida bayan ya gama al'amarinsa in ya fuskanci hanyar sabin da ya kamata ya ci kenan a cikin mota kana yi illa illa lahma mun yi mana manta na sai da an taba yi amma manta ma saboda ba kullum ake yin sa ba eh bashirun bane kawai inda gafara ne namu wanda kamar Allah kiyaye mu wallahi Allah kiyaye mu shagala ne na ir ai eh, to in da na ci masifa ma dai ya kamata ka yi kenan shi irin gafara ne ba dan ba to daga yanzu mutuna fa mutun ya tafi Kaduna ne Zamfara ne ko ina ne zai tuhu mota komawa bai karanta wannan hadisin daga yanzu me zai ce in ya fuskanci gida ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la kaga iya tauhidi kenan ka mutu musamman cikin asidan da ake ciki kuna almajirin mu wanda da yana zuwa karatu da kuma za ku gane shi bana kira bello yanzu kwamishina ne zamfara da ya tafi abuja shi da shakikinsa ka wani mota ya yanzu har da ake ciki an gama jana'izar su shi ya tsara budget na zamfara ya fada rajiyo amma ya tafi can bai dawo ba wannan ajalin da ake ciki koyaushe komai zai iya faruwa to ka yi waɗannan addu'an lokacin da kake motan zaka juyo Allah ya ji kansa irin waɗannan addu'an ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa la kulli shay'in qadir wannan shine tauhidin da ake fara kana cikin mota kaddaran ka fara wannan kai ajina kaddara wannan wani bala'i ya same ka shi dan ajanna in baka shirka don ka riga ka goge shirka nan don ka ce Allah shine mai girma Allah shine mai girma girman ya tabbata gare shi ba wanda ya cancanta abota masa shi shi kadai baki da aboshin taraya duk mulki ya tabbata a gare shi dukkan godiya da yabo ya tabbata a gare shi shi ke ikwa kan kome a ibuna Allah mun komo daga gare ka duk abin da muke yi da mun daina mun komo a gare ka muna komo a gare ka a ibuna nan mun komo a gare ka mun koma a gare ka muna komawa raji'una mana muna koma wajen da muka fita kenan ibuna mun yi tuba a ibuna raji'una kenan illallah duka manan su da raji'una mun koma daga gare ka ya Allah duk gafaran da muka mu ibuna ma komawa banza bane raji'una ila Allah shine a ibuna muna koma daga gare ka ibuna mun sallama mun sallama mun mika wuya abiduna dukkan ka ce nahanu na na a aibuna nahanu ibuna nahanu ina fata kuna gane a ibuna bi ma'anar raji'una ilaik mun koma gare ka ta'ibuna mun sallama duk abin da muka yi na laifi Allah ka yafi mana abiduna mun kasance masu bota maka ne kyawawa bota kuma sajiduna saboda sujada da rukui suna da matsayin su in ba abiduna sujada sun shiga ciki amma mun fada muna sujada muna goda maka da rabbina hamiduna daga ubangiji mu muke yawan godiya da abin na girmama shi sadaqallah Allah ya gaskata ya ya sadaka Allah wa'ada Allah ya gaskata ma bawansa alkawarin da ya masa na nasara wa nasara abdahu ya taimaka bawansa da nasara hazama la ahzabu wahdahu ya rushe rundunan ahzab shi kadai to wannan ka hau motan kayi wannan lokacin dawowa shi ba yi lokacin tafiya ana yi ne lokacin dawowa haka sun ne tabbata kuma zan laifi shirgin yaki ne ya tafi ko ina zai dawo abin da yake yake mu kiyaye shi mu haddace shi kun ga kalmomin da yake ciki a ce bawa Allah ya faɗa wannan kuma Allah ya kaddara mutu ai Allah da an yafe masa an gama Allah ya mu dace ike cewa babu marji'in eh, nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzab yayin da manzo Allah ya koma daga azab ya koma daga filin yaki makharajihi ila bani kuraiza da kuma fitanta zuwa wani bani kuraiza wani kabila yahudawa wanda suka hada kai da jama'a azab wa muhasiratihi iyahum da ya zai tsare su kuma Allah ya ba da umarni a yake su don waɗannan banin kureza kamar yadda hadisi zai zo sun kai alkawari ne sun kire alkawari ne wanda suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaya maku Allah da hikmansa ya tura manzo Allah a Madina saboda Allah shi ke da ya san min ya halitta shi kuma san me kariya don Madina akwai hanyar da baka isa baka shiga Madina ba yanda za duwa suna ko mai karfin kafa kake ba za ka iya tafiya baka shiga birnin shi wata hanya daya to wannan hanyoyin guda biyu ne lokacin ko guda uku guda ɗaya arewa hanyar uhudu wanda ake abin nan abin nan saniyatul wada guda ɗaya wajen da ake shigowa guda ɗaya kuma yana wajen bani kare kureza shine gabas masayi abin nan abin nan masayi kudu to wancan hanyar da ake shigowa shine za shiga birnin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce a kawo allo ba ba a kyale shi allon ma ba kwayin sa Allah ya kiyaye ku bari saboda azabi na gaba za za yi maganar su suna gaba insha Allah akwai allon na ku kai in ka tashi sha tuna ba ku ku je ku gyara shi don za ku fara luga arabiya akwai wanda zai fara koya maku arabiya zai fara saci mai zuwa insha Allah hmm. ike cewa banin kureza sun kira alkawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da su kamar yadda karatu zai zo to she da suka dawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire kayansa zai wanka kenan shi sai na zuri ya iso ya ce in kai ka so ko kai wanka ka tsara ga umarni Allah ya ce aje can bani kure da sun kira alkawari aje can a ci gaba da yaji kun ga irin azaban da aka sha azab da yunwa an je an huta ke na gan iyali an ce bai yi ba koma ba hutu can kuma da suka kai kwana 20 da wani jarabawa ne rayuwar baki daya da an Allah na so zai ce ba ni kore za ku mutu a sun mutu da an Allah na so a za su mutu cutar iska zai kada masu su mutu amma ha kawai ku je ku dandana kana fara gaskiya wani yana zagin ka haka rayuwa yake a kidai jarabawa ne Allah zai kada masu rashin lafiya su mutu ko in dai yana so ya kimsa masu imani dukkan su zo su jaddada imani da wajen manzo Allah mun daina mun daina shirka shike na ji na ta yi amma ba haka yaso ba shan ke maka kibiya shan cika faɗa gaskiya ce kariya ne shi ne kawai abin da ya tura ka kenan maka an zaba isa ka cikin aljanna wani kuma sha kwaya ya faɗa abin da yake so ya sa shi a wuta haka ya sa rayuwa in ba ka miti daya Allah zai kimsa ma duk ahzabin na cewa koma ku yi mu baya da manzo Allah ku zo ku yi addini ku yi sujada ku bota ma Allah shikenan amma ba haka aka yi ba shi ya ciro munafiki a ciki ya raba kafa ina wannan fuskan wannan ina wannan fuskan ina kaza ta yi ta annabin da ya zo da yake ba da kyauta duk komai abin da ya mallaka bai daina ana zaginsa a ce sahir ne a ce majnun ne duk an fara masa haka Allah ya tsara masa eh yake cewa haddasani abdullahi ibn abi aufa shaybat ko ba haka bane shaybat yace abdullahi ibn abi shayba haddasana me kuma yace ibn numayr an hisham an abihi an aisha radiyallahu anha قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الهندق yace yanda manzo Allah ya fito daga handaku ya ji fagen handaku ya koma wadda silah ya je kayan yakinsa waktasala shi ya yi wanka zai huta kenan a tahu jibril alayhi salam shi jibril ya zo masa fakara shi jibril ya ce wa kad wadda ta silah hakika ka ji kayan yakinka wallahu ma wada'ana wallahi ma wada'ana wallahi mu malaiku ba mu aji kayan mu ba ba mu aji nan ba wa akhruju ilaihim umarni Allah ya ce ka fito ka je wunsu qala shi manzo Allah ya ce fa ila aina ina kuma ina za mu je ina ne za mu je qala ha huna shi man shi jibril ya ishara wa ashara ila bani quraiza yace ga ga bani quraiza sun saba alkawari lokacin an gaya manzo Allah ma bashi da yakini an ji an gaya masa sun saba alkawari da zai huta na tattauna ma umarni Allah ne ya je faharajen na biyu ilehin shi manza ya je gusu aka tsare su kamar yadda karfi na zuwa zai fayyace me aka yi duk na gaba haddasana musa haddasana jibril ko ba haka ko jarir haddasana jarir ibn hazim an humaid ibn hilal da muna da humaid tawil yake cewa an anas radiyallahu anhu qal كأني أنظر إلى غبار ساطئا في زكاء بني gunmi jibril جبريل حين سار رسول الله alaihi الله عليه ila bani بني قريظه انس kamar yanzu da nake bayani kamar na kallon abin nan kuran da ya tashi safi'a ma'ana kuran da ya daga sama fi zuka'i bani ganam a cikin wata hanyar kananan hanyoyi a cikin wasu kabilan da ake da bani ganam a hanyan wata hanyan da yake fullowa zuwa gidan bani kureza na gan wata hanya na gan kura jibril ma na gan kura ne amma bai san ko meye a nan wura ashe malaika jibril ne da sojojinsa ya ce kamar ina kallo kura ne ta wurin ashe suna tafiya suna dawowa kenan muki ba jibril hina sara rasul sallallahu alaihi wasallam mun ga kalmat muki ba shine kana tafiya da aire sojo abin nan abin nan mayaka amma kan rundunar mayaka a kan dawakai kuma dawakai ba sa gudu irin tafiya kaɗan da ake yi yana ta da kura shine mawaki ba ma'ana ana tafiya kura yana tashi shi na gin kura amma baya gin su shi dan gidan manzala manzala ya nuna masa can waɗannan jibril ne da jama'arsa ba ka bashi da ilimi sun wannan an gin kura amma ba gin su tunda su sun wuce da ayirin su zo su taimaka aina tsaya wakili eh ai sunayen suke suke wannan wakili a tafi da jama'a a wancan jama'a eh wannan ayyane ne na ajiya ya tabarruki da kaburruka ya sha girma wakili motibin ayyarin jama'an da ake rundunan sojoji suna tafiya kuma suna kan dawakai kuma tafiyan ba sari'i ba in tafiya kanana tafiyan da yake tafiya bai kai sassarfa ba ma sassarfa tafiya adi a rif to jibril haka suke tafiya wannan lokaci tun da an tsana da manzala yana tuwa su kuma suna tubowa mm. na fatan gane mm. yake cewa kaga Allah yakan taimaka shi san zaka yi abu ka yi hankali karka doki lokacin siffan da manzala ya yake sa ya yake arna ni da kai mu dauka yanzu mu irin wannan eh mu doki duk sababi amma mu ringa kalla shin abubuwan nan akwai taimako Allah da yake ma manzon sa wanda ya bambanta da mu mm. ko da yake bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kan taimaka tabi'ai da tabi'i tabi'ina yaki inda akwai sahabi ma a ciki haka Allah ya sa kamar inda aji shi zai yi yake cewa حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية ابن أسماء النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحدهم الأسرى إلا في بني قريظة kaji manzo Allah tun da umarni ya zo wajen Allah ba gaggautawa shef ta tara sabai ce kar wani mai sallah sai gidan manin kureza umarni ya zo ya yi wanka ma shi mai fito aje lokacin lasar ya kusa to haka ake so umarni ka bi Allah ba wani bincike fa adraka ba adamul asra fi tariq shi sun su sallal asra ya same su hanya fa qala ba'dhum shi sun suka ce la nusalli hatta yati na'tiha shi mun zo wurin wa kala ba'du wai suka ce nu nusalli lam yurid minna zalika fa zukira ba wanda yake manma gurbin eh wanda yake radi dan wansa kowa wannan sun ce za su yi wannan sun ce ba za su yi ba kowa yana ta gaya wanda za su yi su yi wanda suka wuce suka wuce fa lam yurid minna zalika ba wanda yake manma dan wansa mangaran mara dani fa zukira zalika lin nabi lokacin da aka zo aka manzo Allah ya zo shi suka gaya masa ga abin da ya faru فلم يعنف wahidan minhum bai zargi ɗaya daga cikin mu ba ce ijtihad ne ina ganin abin da suka fahimta wayansu sun ce Allah manzo Allah ya fadan kar mu yi da shi can umani ne wayansu kuma suna ina nufi gaggawa ne kalma ɗaya ne amma bai zargi kowa ba saboda an cika umani da yayi wannan ijtihadin fiki kenan tauhidi ba masa wannan ba masa wannan fahimta tunda yace ku yi sallah can to lai lokaci yayi wanda suka fahimci abin suna fahimta cewa abin da ake nufi ai gaggawa ne wai su kuma suka cewa ai abin da ake nufi kawai kar mu shi can eh kaga mai zabi ijtihadi ne fahimta ce eh yanzu akwai wani wani su yan bida da irin yan boku boku nan in kana fassara masa aya ya ce yana eh, da fuskoki da yawa dan zai yi barna kenan dai ina da fuskoki da yawa eh akwai fuskokin da yawa da nake zargi wayansu kwamitin shari'a irin bikin da ake yi yan islamiyya ne su zo su damu gwamna a je a ce a yi bikin shekara ban je ba shi na ke zuwa ki ce me yasa ni na gan wannan ana sa raya yara ne yara su fahimci waɗannan abubuwan na ce an ne kiyaye kar su fahimta mana don yare fahimci wannan abu ne ku ba da ilimi a makarantu a yi waɗannan ringa sanar da su amma mu mayar da addini biki ko wani shekara za mu hadda ubangijinmu aka ce yi kun sanantawa ai fahimta fahimta ne yana da fuska na ke yana Allah ya sa fuska dubu ne wallahi ajini ne Allah dai a ɗaya ne eh kar wani wahala yi wani iskanci wannan bikin a daina yin sa yafi mana alheri islamiyya su je wannan kudin a ba sa koya masu allo a ce ga hijira manzo Allah ba shan hada an kashe kudi al'umma ba na fada kuma je me su da suke bid'a ba sa sai wanda zai fada sunna shi mai kananta a'a ai ai she sun gaya maka abin da zaka ji wai fuskoki ne wannan abubuwan abin da kake gani ai fuska ne kuna tsananta fuska yara ne ana kirista suna wai kirista suna abin nan kirista suna abin nan suna jawo matasan mu matasan mu kuma suna so shi shekarun su na ci diyin da aka yi dai abin da manzo Allah yi ba ba shine dalilin ba ba ma ta haleluya kun gane in dai biki ne manzo Allah ya ba mu biki shine babban sallar da kirista suna san iji ne suna layya ne su ma yi ji zafi abin da muke yi mana ya za mu yi mun yi nan babce ko kuma ce mu musharaka da su shekara ina irin wannan jihadi sai yi ma aikin banza ne wa islamiyoyi ne suke hada kai don su samu kudi fa sai a je a taro a ce wai a taro a yi menene wai a yi cikin shekara kirista ne mu lekiye kai kana mangana ba abin da babu طيب hmm. ina muke ne wai to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa nde inde ummani ya zo wurin Allah shi yake fara yi ba irin namu ba an yafe ma sheku ya in sa cikin gari sun ce ku muke ji wallahi ai mu gidan mu an yafe mana ku muke ji wai an yafe masu wallahi eh, gidan mu wallahi ku muke ji dan Allah an yafe mana mu yanzu ba ta iya fara. a suna jin ku tsoron ku ne kawai wallahi suna jin tsoron ku abu ina da zuciyarsu wallahi sai sun kawo jiya yanzu an yafi mana wallahi ku muke ji ni ban taba gani wanda zai fara wannan kalmar ba in ba wawa ba eh ka san waya Allah ma in har sayyidina jibril da da sayyidina abubakar da umar manzan Allah ya ba su a cikin sallah su yi Allah ka yafe mana Allah ka yi ka kaza Umar yana kwanci fana ba shi madari na sha ana cewa Umar ka gode ma Allah abinda ya ce a'a ni ba na so ma kiyama Allah ya tambaye ni ma mulkin da nake ciki don karin zai tuntuba a bani kawai musulmi adi karan lai zai min lissafi kayi mulki ma barantane ba ladan mulkin koyi zarge ni zargin da zai kama shi nake ji ita adi umar musulmi na ga manzo Allah wani ya zai dan sallar raka biyu sa da dare da dan zikirin nan bai tabbata waje manzo bai ci an yafe masa wace dalili me daga hannun baka saukar da shi lafiya kamar da da me da ake shigowa da shi ba wai biki biki wai an hana kowane biki haka ne kamar abun farin ciki ya same ka kana da gida zaka iya tara abokanin ka ku ji ka in ka shiga gidanka ka yi gode ma Allah ka yi abin na abinci ku ci ba wai shari'a ya takura kamar da shi a addini shi na abin da ake goda yanzu yara sun gama karatun Qur'ani a taru a yi farin ciki a da farin ciki sun gama a shajja su ba wanda ya hana wannan amma kar ka mai da shi addini ne cewa wannan abin da kuke haka ya zo a wajen manzo Allah ibada kuke a tayin su farin ciki ka taima dan wanka farin ciki ya zo daga tafiya a dafa abinci su ci taima mutum farin ciki wani abu daban da kamar ka ga wanda cika shekara abin da ake ba wai ana sa mai da shi shekara ya cika mu ma mu gode ma Allah mu mai da shi shekara ya cika kamar yadda kirista suke kagan farko muna kokoi da kirista ne wannan amma yanzu dan wanka ya zo daga tafiya da an shekara ɗari ma ba ya shekara hamsin ma ba san koyi na yake ba shi yanzu ka kira makota cewa ku zo ku taim din dan wani ya zo mu ci abinci ka ga maka tayi ma dan wanka farin ciki daban da abin da zaka mai da shi a jini ka bambanta wannan abu dan wanka ya gama qur'ani ko ya gama biyu ke a nan wuri ya gama ya samu digirin sa ya ce ya kira ku ku ci abinci ina murna kwa maka haihuwa ban da taron sunan da mata su zo kofan gida zama zaman wawa ba tun ka da shekara 20 Allah bai baka haihuwa ba shi Allah ya baka haihuwa ka kira yan wa ku ci ku more shi ma shukura lillahi ka nuna farin cikin ka wannan daban ne amma kai ka san abin da muke nufi biki irin yadda aka taro da abubuwan da aka hadu kowane shekara nuna cin shekara ciki mun kirista ne kirista suke wannan kirista ba zai wani addini shi dai tarihi ayabe annabi kaza wani annabi ya mutu kaza shi ne addinin su mu kuma nan ba haka ba mu da kiyaye ma na karatu baka ka saurari na sai kana ta daga nuka ba ma ka fahimci abin da muke yi ba ta daga nuka je ina hmm. ai ba nan kawai ba ko sojiya akwai asbul masajid asbu menene asbu shajara menene malam ba sa musharaka da su duk kowane gwamnati zai yi wannan tuntubai can soja akwai shekara na sati na gyara masallatai gyare-gyaren masallatai da menene da asbu shajara satin da ba abin da ake shi shuke-shuke ita ce a mai da shi tana hukumomi su yi bukukuwa su shuke-shuke duk wannan sha su ne mu dai kar mai da mu addini ka da shi addini wannan shine hikima ma ku ta yi ku yi laifi ku ta tafiya laifi ne ba abin da ya shafi mu ku tafi amma da shi addini ko Allah ne ya ce manzon Allah ya ce a hadu a yi wannan awa na ana ko banki bambanci tsakanin bikin sannan kuma da hutun da ake yi misali hutun ko shi da mun ce na ba da hutun misali akwai bambanci bambanci tsakanin akwai bambanci mana a yayin hutun kenan ni ban ce ba tambaya kai ba za ka lakana mu ni da ban cika lakanan ba abin da ake bukata duk abin da ba yahudu yake ya saba masa ka gane zancen yahudu su suke sa ranar cikin shekara wannan a lokacin da a lokacin lokacin manzala abin da babu shi ba zai zama addini ba hutun da ake nema duk irin waɗannan abubuwa ne hutun ba wanda ya sana da mu a ciki abadan bai kamata mutum ya ce ya baka hutu wani hutu ne na gunsa ya yi amma kara mai da wannan hutu wani abu ne na shekara musulmi ma muna da shi yadda ake ba kismeti kun samu lada ya eh, ba za a yi wannan ba arziki nawa zai tafiya wannan rana. asara za a yi kan me ban goyi baya ba ni ba dalili kuma da za a yi wannan la hutun wala wannan bikin dai karan da an ga an buga shi ne hadisai mai mubu'ai suke yanzu ne muke zazzare da ake an ciciro su hadisan ma mu yi makara na ko mu mubu'ai cika an ciciro wasu wasu yana nan a yanzu hadisin cika ciki da mai duk da karya ne an ciciro wasu amma ba sake buga shi kama zo muna na za mu ga an ciro duk mu mubu'ai da suke ciki ba za mu yi bida ba karu kallahu an baka hutu kuma shekaje in hutu kaje kaje hutu an baka hutun baka zuwa ka je ka takura gida ban an baka nan me mai aiki ne ina aiki mai gida na yakin je huta shi huta amma ni ba zan yi itikadi cewa wai wani lada zan samu na hutu wannan rana kawai kasala na je yi kawai hmm. da na hutu da sabon hutu ranar juma'a da na hutu to amma hutu na idi shi ya zo karara ranar idi babu azumi ba komai ci da sha da farin ciki shi ne namu amma duk da haka ba hana mutum ba wanda zuciyarsa ya yi tsansa ya zo daga iji doko fadan ya tafi gonansa ba wanda ya ce ka laifi amma ne kiyaye tunda ranar farin ciki ne ba wanda ya hana ka eh, yake cewa ah, haddasa na abdullahi ibn muhammad mun yi wannan ko to wannan ishadi ne to shi sa ba za cewa komai yana da fuska ba wani fuska fuska ɗaya na jini a bar komai sakaka haka bam da wannan a jini kuma an gan dama na nan kasan ake wasa da shi ko yana faɗa abin da ya gan dama in ka je kamar kasashen sojiya matasa ka isa maka yawa na fatoyin barkatan da ake nan za a sai maka mangara na hada malamai a yi baka bayani abin da kake fara me kowane abin da aka rubuta shi zai zama jini ne shi zo kowane abu ce wai shefa da aka jinin babu ke kana da fuska ka fassara abin da ka gani dama ne eh ba zai yi ba sahaba abin da suka gane gaggawa ne wannan ijtihadin imam maliki da su shafi da almajin sa sai zabana kan wannan ai sabanin mace da ginin ta ta tsayawa tana cikin takaba ya za a yi kawai kawai ijtihadin sa ilimi ne wai su tace su tambayi mata ya gina yake su gina hukunci akai na takaba da idda amma za a zo kawai akan wannan kuma abin da ya shafi addinin ka sa wani rana wannan ranan biki ranan kaza ka mai da shi addini eh ba zai حدثنا ابن أبي أسود حدثنا مؤتمر وحدثني خليفة حدثنا مؤتمر نفتا غني حديث ها شكو تشنجا سندي كينان قال سميت ابن eh سميت أبي أن انس رضي الله عنه كوبا هكا قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم نخلات يعني من manzo يجي مدينة من Madina manzo Allah ba shi da komai to mutanen ansar shi wani zuba gonakinsa ya kirga dabinon da suke aya kamar guda goma shi isharansu shi je a gaya manzan Allah sallallahu alaihi ce wannan ƴaƴan dabino wakafi ne a gidanka baki ɗaya wanda ci shi wani kuma yi kaza wani kuma yi kaza wani a cikin gonakinsa shi ne manzan Allah sallallahu alaihi ya hijira ina da iyali ina da haka ne to wannan gonakin a ina abinci yake kuma dabinon ina yi ne shekara to sun yi ƴaƴan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sun koso a zo aji gida da shi za a ringa take to ya ce kana rajulun min ansar kenan ya ji alin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ba manzo Allah kyauta to ana masa haka hatta iftata kureza to kureza bani kureza wanda su ke da dabino fiye da kowa in ka shiga kuba a yanzu in ka fito daga maka in ka shiga kuba masallaci kuba ka duba gabas duk dabino na baki da ya zo iya don lokacin iya idon ka shine banu kureza suna nan a mutu ka san shuka na na yanzu akwai akwai makabaratan su da dabino ne babu iya ka duk ukunun madina annun su ke to tun da ya je ya kisu su to dabino ya koma annansa ya zama abin na ma qatatu milinatin aw taraktumuha qa'ima eh to wannan dabinon ya koma Allah da manzonsa da fakirin gari fukara da ahlul baitin da ba ta samu da ya shigo dabino ne ya shigo annun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi manzo Allah ya tuna wanda suka bashi dabino yace dabino ya goma a sa ko ya ce to wani na gode maka ni ma Allah ya bani nawa ungo mayar masa kayansa amma mu a nan mu a nan mutum ne ina kasuwa ina doki dubu ɗari ibaka shekara ko iso maka dinki kai talaka ne dan wanka lokacin da ya asara shi ka ce ai mun zama daya dama wallahi an zama daya wani na je asara ya same shi ya eh, ni da shi duk mun zama daya yanzu wani wani guri da wani iskanci bai kare dukiyarsa ya kare ba shi ma babu mugu da malam mustafa shi Allah ya kiyaye ka wallahi an zama daya wallahi wanda cije ke gami ya ce wani mutum ne aka tura ya cuce danwansa da ya zo shi wannan mutum danwansa yana da ihsani shi ya sa masa gida ya aura masa ya kyautata masa ina da kudi ashe mutum abu yana zuciyarsa bai bari ba duk da aka masa bai shi da cuce shi kira ke cin shi abin da yanzu ai ba abin da ya fi haddari hasada da kyashi ba abin da ya fi haddari hasada da kyashi duk abin da dan wanka yake ka gari sai ka cuce shi so nawa ma wala magani shine tuba ai duk habisa dan adam haka yake khof baya so wani samu shi ina kyashi wani samu ka sai uwan ku da uban ku da yanzu Hassan da Husaini ka gin dan wanka yana hawan wanda kai baka da ke kai ke kake hawa ya wuce da kai shi kai sani <laughs> oh ka kawai haka fitar dan da da muna zaune wani moto ya wani mota ya zo irin mai kafan jiwan nan ya zo ya wuce hu ya fi shiga kai buki gai da shi Ina ji salamu alaikum bai saba ba mu ma muna jin kaushin sa ba gair ba dare da mai keke ne ya zace san da za san da za wannan shi dide ne amma wani zo da mota yanzu irin mai kafa manya manyan ne so kai da ligan shi ana kalle ana kalle ana jin kaushin sa bai mai sa ba ba bin da yake da mu amma muna jin kaushin sa kawai me yasa ya hau mota babba daban da shi kuma yazo yana nuna don me zai taka mu bai mace mu komai komai salanci sa ta ji haushi sa shi dai mutum mai ladabi ya ce salamu alaikum shi ga an karbe shi amma yazo yana wani shan kanshi to zagi ma zai iya kowa kawai kawai amma da keke ne yanzu kafafuwan sun fashe zalai ake cikin ka nan ka zo mu gaisa inda layi mu dade shi Allah fitra ce Allah fitra ce ko Hassan da wannan ai shi sa Mustafa Allah ke tace bayan sa hasara da bakin ciki shi ke cuci al'umma manzo Allah da duk kowane mutum in baka yi saba shi ka cuci kanka wallahi na'am wani mutum shi ga ne zai wuce kawai inda suke zaune haka sai dai musallama sun sa suna jira kawai ce na ruwan su ne kai kana mangana muna gaya maka mutum ne fa an zo an aura masa an bashi gida na zaune da shi suna tare fa dan wansa ne masa komai duke dinka masa dinka ma iyalinsa i masa komai amma lokacin da bala'i ya same shi yayi farin ciki an zama ba zama da ina kashi don mai wannan Allah ya bashi dusu zama da mana shi ne wannan kuma cutan da gina wannan shine mutum kufur bi niman da Allah zai sa bani adam a cikin wuta kaka san wannan tabi'an zai saka ka huta wallahi shine kufu bi ni'ma da mutum zai sa mutum a wuta dole ne ka sallama Allah shi ya fi fita wai sa kanka kuma ka gode ma Allah masayin da Allah ya ba amma bakin ciki da kyashi da hasara shine farkon wuta me me na damu sai kamar wani malami ce da wani zai ranta masa miliyan daya ya ɗebi dubu ɗari uku ciki bayan wani malamin imar da hauka ya hauka tashi da kai tambayi kai tambayi shi yaran ta masa miliyan ya ba da dubu ɗari uku a hauka ta mai kuɗin don kai da tambayi shi ke da zai samu wala ya kaji ni dai zan iya tuna a lokacin na madina wani ya zo ya ce a masa addu'a ana bin shi bashi da Allah mai bashin kare tambaye shi ke wannan addu'a ba zan iya ba ai gurin kai zo eh a Madina wallahi zan tuna hmm. da hanyar shirki na ne ya zo mu ya ce da ni don Allah ya addu'a na bin shi ba shi na so a addu'a talibai a dan ya addu'a Allah ya manta da wannan ce wannan addu'a ba zan yi shi ba Allah ya sa uriyana miki tafiya a'a suna gan bahaushe na gan ka kaina ka'ida bahaushe ba da bakake mutane gara kunyan duniya lahira duniya ba su lahira ya za a tambaye shi miliyan goma a nan ya kunyata a gaban jama'a ba gara ta shi can lahira ba wa ke gan shi kowa yana da shi a can a haɗu ai eh, rashin ilimi ne rashin sanin Allah ne yake cewa haddasa na ibnu abi aswad mun karanta wannan ko eh na halal to she hatta iftataha kureza shine mahal shahi lokacin da Allah ya bude ma manzo Allah bani kureza wa bani nadir su suke da dabino wa inna ahli amarun amaruni shi ana suke cewa jama'ata mutanen Madina sun bani umarni jin tambayi manzon Allah gonakin da suka bashi imar masu anas ne yake cewa ya je manzala akwai wasu gonaki kaɗan wanda manzala ya ba umu aiman to mutanen sarar kuma dama sun ba manzala ne gurgudun shekara shi na anas yake cewa ina ahali ahali a nan wuri ba iyali iyali na a kabilansa ana atiya nabiyya fasalahu allazina kanu atahu aw ba'du shaki masu wensu ko ba su wensu a cikinsu su tun daga Allah ya bude masa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kad ata ummu ayman to wannan gonakin da aka bashi wayansu itatuwan nan Allah ya manzo Allah ya ba ummu ayman a ciki wanda ya ya ya kula da shi wanda ya tarbiyanta da manzo Allah sallallahu alaihi ya ya rike manzo Allah lokacin ina karmi fa ja'at ummu ayman ana cikin wannan anasi na fada she ummu ayman ta zo fa ja'at thawba fi unki shi ta doki liga liga zan ta ta ja um tana um muslim ta ji anas don da anas suna tambayi manzo Allah in manzo Allah ya madda dabino ita za ta rasa to shi tana irin wasa da ya ce sakaka kayan ba za a bayar ba wallahi ba za a ba da ita manzo Allah yana zaune ita ta ce in za kwace dabino annanta za a rasa ita za ta rasa فجاءت ummu ayman فجعلت الثوب fi unki unki ma na Anas ke ya ce ya sanya riga a al'unka yace ka saka wannan rigan mu dai kul tana cewa kalla wallahi wallazi la ilaha illa huwa la yuti kum man zalib zai ba ku gonaki ku ba an ga an bani ni kuna ga abin da suke fara saboda lokacin da aka rarraba manzala to tana daga cikin wanda suka hijira suka biyu manzala shi manzala ya bata wani abu a ciki to kuma lokacin inda da dawo da su har su in suke cewa ta san ba za mayar ba ta ce ba za a mayar maku ba ita ma tsohuwa ce eh, naku ne jiya ce wa kada a ya ha manzo Allah ya bani wannan gonakin au kama kalat ko kuwa inda ta faɗa dai wan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana ce ya kuna ce laki kaza yace manta da wannan kina da wani irin sa ana ta faɗa wa taqulu kalla wallahi hatta a shi har manzo Allah ya bata cikin nasa mirawi yake cewa hasibtu annahu qala ashata amsali manzala ya ce ki bar masu nasu kina da goma sa can goma ba wancan ba goma ba wanda ta saki a ana ce rinsan bai fada banza ya ce manzala ya ce ba daya ba kina da irin goma naki to ita da wa za ci in ba tsohuwa ba ita da wa aka bata gomanta ina ji dabino goya ba za ta karasa ba ka bata gomanta Allah akbar fatin alaihin kunta musuniya eh, ka yabi manzala ko ta hanya ne kai mai yabo ne ko ta inan ka bi shi ka yabe shi kowace irin hanyar kana suka yabi manzala zaka samu kyauta ne akhlaq ne hankuri ne ko ta inan kunta musuniya duk ko ina kake so ka yabe shi ka samu Allah ya samu dace ba abin da yake cutar mu shiruwa wani yanzu ina da dukiya cikin ramadan ya tafi umran ya dawo makocinsa duk abin da zai ci babu yanzu kuma ya tafi hajjin ya dawo ya siyo kayan ya dawo makocinsa abin da zai ci ya babu wala ba zai bayar ba wannan ruwan an ya taba kinsa duniya ba gida kan ruwa rowa ba in ka ga mutum da yake da rowa to ba zai zama shugabanci ba al'umma ba zai ba rowa ba dini ba rowa kuma tashi hankali ne lakiya eh tafiyan su da ne ai ruwa son banza yake kawo wannan shi Allah ne ba shi ne mai son banza ai mutuwan zuciya ne nasa to amma tifan su da ne mai ruwa in ka lura da kana zuwa umra lokacin Ramadan ana raba dabino ana raba wai su ayaba masu kyau wallahi za ka ga mutanen masu kuɗi mai arziki ne ya dila yana karba akwai madara wanda riyalin riyalin ya aka ai ka sha can yanzu riyalin wannan ake kira laban laban harik tazi mai kyau ne ka sha cikin ka baya kada an ciciro waɗannan sai ga mutane sun bi da burodi da safe sai ga galaji yana jan tarbisa ya bi la yana karba wala zai iya sayo ma mutane shi ma zai iya sayo mota da ya ba mutane she bi la ya karba je saboda banzan musu mahaukata ne larbawa ya za a haka shi zai je harami da saraka zai ci tuhu miskin bai san cewa wanda ya ciyar da ka azumin nan ya samu ladansa kuma ya an ba shi ladan azumi shi da Allah bai rage maka naka ba duk mutum da ya ciyar da mutum duk mutum da rika ci kana da azumi ladan ɗari su ma maimako su je maka su yi wannan tun da ba yin kano irin wannan a kaba ana da wannan ladan kuma maka alherin sai bambanta da Najeriya ko wanda kai kai ma kana da lada nan ka sai da dare kana da shi amma birnin maka kaba a ramadan kai ba za ka fito da kudin ka yi wannan ba wanda wuri ne wanda daban yake amma wala mutanen mu shi sun fake kudin in zai zo shi tafi jidda ya da kaya ya to da shi kastan kuma su zo su masa azaba Allah kiyaye na fata an gane a shahida nan yake cewa iftataha shi shine mahal shahi mm. yake cewa haddathani mahmud ibn bashar na gundar na shu'ba an sa'ad kala samitu aba umama kala samitu aba sa'id khudri radiyallahu anhu kul nazara ahal kureza an la sa'ad ibn ma'az sun sauka sun ce to shi ke na lokacin da manzo Allah ya sare su ya sare su karfi ke zuwa za ku ji koma menene an kai kwana 20 da wani abu sun fi suna da katanga ne ganuwa sun kulle shi gonakinsu shi manzo Allah ya da umarni a sare ice shi alaika ce kai annabi ba kai ne ka ce fasadi ba da kyau ba ni ne fi kuma ƴaƴan bishiya manzo Allah ce ku sare ya ce su da dukiya kuma sare zuciyarsu da kaka za su fita ɗaya hudu dukiya umarni Allah ne yake cewa to shi sa'ad kuma da yana tare da su lokacin da ake kafin zuwa manzala shi ba ni hazrat ne ina tare da su shugaban su ne to shi suka ce shi sun yadda sa'ad ya zama duk hukuncin da sa'ad ya yi bayan manzala ya sare su shi su yi sulhu sun yadda a yi sulhu amma sa'ad lokacin kuma an ji masa ciwo an daku an soke masa kibiya ya kumbura nan duk ya kumbura kasan sai kumbura haita ba a nan manzan lai masa haima masallaci domin ringa gaida sha na jiniyansa to shine manzala da suka je suka ce shugaban su na da kafin zuwa manzala sa'ad wanda shi musulunta ya zama bardi yana tare da manzala sun ce la'alla shi zai masa adalci suna shakka adalci manzala ba sai ba saburu liman aza ba utu manja ba la'alla zai ce ya fi masu ba shi suka ce a je a dokko shi shi ma zai ce ta shi ne a dokko shi a kawo nazala ahlu quraiza ala hukum sa'ad ibn mu'az fa arsala nabi sallallahu alaihi wasallam ila sa'ad ina ba lafiya fa ata ala himar shi aka dokko mutanen sa suka suka sa shi akan jaki falamma dana min masjid lokacin da aka kusa da su qala al ansar shi manzan Allah ya da mutanen ansar shi lokacin shi kabilan su ku ji karatun fa shi yace kabilan da hazraj da suke tare da shi yace kumu ila sayyidukum ku je kusa da shugaban ku tashi ku tare shi ku soko shi ba tashi don ku girmama shi ba maza ne yana nan a ce a tashi wani yana tsaye a girmamawa to wanda ne mutanen suke kafa hujja yace ku tashi ku roko shi ku suko sa biya mura ba ku girma shi yana zuwa ku dauko shi ku kawo amma ba wai yana <laughs> zuwa manzalin wurin da shugaban dalibai na ka duba manzala yana wura na zaune wani wanne irin mutum zai zo a taƙi a tsaye a bar manzala duniyan nan a taba za a yi wannan ma akwai tunanin wannan ma kuna tare da manzala fa she wani mutum zo she manzala ce ku tashi ku tsaye ku mutunta tashi akwai wani mutunci bayan manzala yana zaune to mutane mun sa su kafa hujja ba sa dubawa shi ana masa manzala mu baya so yana hana su yace ku je ku je ku tare shi hmm. eh shine shine bai lafiya kuma zakun ba kan jaki ke kuma wannan kabilan dai da ansar wanda bani hazra yace ku tare shi ku lalle ji dadi ku dokko shi kawo amma ka ce ku tashi a tsaye to ai lokacin manzala Allah ba shi na zaune tunda ba ta yi mu tashi ba Allah sauke iki cewa ila sayrikum au eh, au ko wanda ya fi ku shugaban ku kuje fa qala haula nazaru ala hukumi da aka kawo shi a zaune kafansa ya kumbura shi manzo Allah ci to ga yanda muka tattauna da banin kureza mutanen ka da wanda da halifan ka ne da su sun ce kai zaka masa hukunci kai zaka masa adalci fakal sa'id kuma dama ya ji alkawarin da bani kureza sun kirya dama sun eh can aka siki masa kibiya cikin sandaku ba ina ta jinya kuma bani kureza suka yi wannan kumbiya kumbiyan ma har ma za kashe su suka jawo suna cin ganuwanki shi ya zo ya ce da manzala yadda za a yi taktul mukatilahum taktul mukatilatahum ya ce duk wanda yake namijin da yake zai yaki a fito a yanka a haka rami a yanka su wa tasbi zariyahum matansu da yaran matansu a ribace su a kai su su musulunta kala manzan ce qadaita bi hukmillah ce ka hukunci Allah wa ma kala bi hukmin malik shikenan sai aka ja ka rufe kofa mun ga ta kare da sun bar ma manzo Allah mun ga ta kare ba suna tuhuma shaka manzo Allah bane shikenan shaka haka rani sai su sai na Ali su je su tattauna da mutum goma suna can ba suna abin da ake ba sha fito da mutum goma ci za a je a gana da su mun zo sha a rufe kofa a su lahir lahira sake dokowa ya kama su a rufe kofa jihar ce to sulhu ke yi sa'adi na nan sha mutum kamar ishirin a zuwa yanka su duk yaro sha farke masa wando an gani dai ya fara abin da gashi shi kananan yara da mata aka ja rarraba masu majina sami ya hukunci tun da ba ku yarda da manzala ba saba manzala daga nan zaka dandana ko da da sun ce manzala mun sauka mun tuba ko ba su ce mun musulunta ba mun daina abin da muka yi ba daidai ba zai akwai abin da zai sha musu na doka mai sanayi tun da Allah ya ce ya ke samu ba zai yi haka ba matin da sun yi haka Allah ya shirya shi sa Allah ya yi manzo Allah ya ce da ai wannan hukunci daga Allah ne ba mu ba ne tun da haka Allah ya tsara shi suka nema haka azarci za ku ji abin da suka yi karfi na gaba yahudu yanzu suna nan sun tar da hankali mutanen eh, eh, larabawa kuma allah ubangiji ya fice nemi da shugabannin larabawa yanzu suna nan bushi ya zo ya rena hankalin waɗannan yan kuwait masu sa ikar da mutanen na saudiya a yake iran ko da ya iran suna da mummunan tabi'a iran ba za su duk kowanne kayan yaki masu yaki musulmi a nan wurin su bari isra'ila ko da suna da wannan mummunan tabiya mun sani iran eh, inda sun numfashin su shine gaskiya dan shiya numfashin shine gaskiya duk abin da ya fara ba mangana ba numfashi dan shiya shine gaskiya to amma daren abin da isra'il zai ma al'umma na kawai da shi shi shiya suna su siya alfahari ne su suna taimaka musulunci ne don al'umma su karbe su to amma ku me yasa kuke zaune larabawa ba kwa yi wannan nukiyar Isra'ila na zo yana yanka kuma rago Isra'ila abin da yake ake ji tsoro yana ina da ina da ina da ina da duk ina da shi shi sadan yasira haka yana ya fi karfi kasashen musulmi larabawa guda 28 ita yanka ko yanda ya gani na tun da an tashi yayin da ne ko ya mutu ba ke mu mutu ba amma Isra'ila yanzu ka gan yara kananan da aka kashe jiya wani yaro daga nan aka fito da shi baki daya gidansa aka rushe su ina yi amma shugaban falastin wanda ake kira abbas wanda bakin sa kuma akwai goro a cikin kullun ya fi yana mika annu da bush waya yi sulhu suna sai yanka su shi matasa kasashen larabawa ba zama da lafiya da shugabannin sa lahira ba sun ga suna azumi suna a komai sun ga adawa karara kun ce ayi biyayya shi sa ba zai yi ba shi ga wani ya sabon mai je duniya tashi ma ko ya huta an kashe babansa an rushe gidansa an kashe kanwansa an kashe gidansa an yanke masa wuta me ya saura kana nan kake tabbatawa ina yake da wani tunani ma la la Allah ya shirya da mu shugabannin nan wallahi Allah ya shirye su Allah ya shirye su eh abin nan akwai yan yan majalisa na ture kasan sun hada kai sun taba misra kamar su mutu domin misra akwai yan takife hannun suna wanda suke doki kayan yaki suna zuwa gaza suna basu shi kasan turai sun yi hukunci jiya maimakon su fara wannan shi suka hada biyu shi suka ce ai misra suna suna suna danne musulmi a yan ikhwan da menene suna danne hakkin su don su raina hankali musu haka na misra suke yi shi suka ce kuma su daina shiga da kayan yaki suna taimaka gaza shi suka biyan kage misra kamar su mutu bakin ciki ya su saboda bush ina saudiya kafin iso misra ake ta kashe yan gaza daga zuwa ke na waye suru ke na kuma ya bada umarni yana ta kashe musulmi a duk kusan musulmi kuwa ya shiru don isra'ila na da kayan yaki ko ya mutu ike cewa haddathana zakariya ibn yahya haddathana abdullahi ibn numayr haddathana hisham an abihi an aisha radiyallahu anha qalat usiba sa'ad yawm al-handaq shi sa'ad dai da kuka sani da yayi hukunci a cikin lamma hu rajul min min al-quraish wani ba quraish ne ya siki masa kibiya ya samu shi yukala lahu yukaru lahu hibban ibn arkati shi wanda ya yi wannan ya sike wannan kibiyan ga sunansa ramma fil fi fi akahal ina fatan gane menene akahal a nan wurin Eh? <laughs> don a ti an kalli shi ka yi fada wannan me ke nufi ana eh? wane abin da ya fara shi ne ba a kana saman abin da naki ba ya saki masa har ya zai sami shana hmm. shi yake cewa da ya saki masa kibiya haka hmm, hmm, duk abin da yake da zira daga nan zuwa nan ana kai haka daga nan zuwa nan na fata an gane ba wai cinya kawai ne zira duk abin da ake kira zira ne alkal ma'ana nan zuwa nan daga nan zuwa nan to an saki kibiyan shi ya samu shi a nan daidai nan to na fata an gane aka hal sallallahu alaihi wasallam haimata fi masjid manzala yake in an koma da shi gida. ba kullun za a ringa tuna shi ba musulmi kuma suna da haƙƙi su kai masa ziyara shi manzo Allah ya ware wani shashi masallacin aka yi masa khaima aka aje ana jinya ana nemo masu magani kuma ana kula da shi na fata an gane saboda wannan jinya ba na iyali kawai ba na musulmi ne baki daya don fage yaki aka sa abin nan li yaqudahu don manzo Allah min qarib manzo Allah ne kai masa ziyara falamma raja'a rasul sallallahu alaihi wasallam min handaki wannan shine ikoma da hadisin farko yadda manzo Allah ya komo kuma karatu ne ya bari wannan magana koma karatun farko yadda manzo Allah ya dawo daga handaku wadda aslah ya aje kayan yakin sa ya yayi wanka fa atawa jibril alayhi salam huwa yanfudu ra'sahu min al-gubar na fata an gane fa atawa jibril alayhi salam huwa yanfudu ra'sahu min al fa qala kad wada'tu salah wallahi ma wada'tu ukhruj ilayhi na fatan gane wa huwa domin ya udu ila jibril na fatan gane ina kankar kura a kansa ina kankar kura yake cewa kai ka aje kayan yakin ka ne mu dai ba mu aje namu ba fakala kad wada'ta silah ka aje kayan yakin ka ne wallahi ma wada'tuhu ni ba aje naka ba ukhruj ilayhi ka je ka fito ka je wurin su shi manzala Allah yace fa aina suwaye zan je gunsu fa ashara ila bani qurayza shi ishara zuwa wajen bani qurayza can zaje fa atahum rasulullah shi manzan da yake wajen bani kureza fa nazaru an la hukmihi radda hukuma ila sa'ad shi suka ce to kai manzan la kai zaka mana hukunci shi manzan la ne ba zan yi ba sa'ad ne zai yi amma can wancan firin yayi rawi ne can suka soko da hukunci a wajen sa'ad ka shi manzo ya ce fa inni shi sa'ad kuma aka kawo sa'ad shi sa'ad ya yace fa inni ahkumu fihim sa'ad da aka zo da ya ce insha Allah zan masa hukunci wanda ya dace an tuktal muqatilatan a kashe wanda sun kai a kashe su wa an tusbiya nisa wa zuriya kuma mata kanada da mata a ribance su a kai su gida wa an tuksamu amwaluhum a dukiyansu a je a raba ma musulmi an gama kare hisham ruwaya hisham da an abi ne ko macen san fa akhbarani abi an aisha radiyallahu anha anna sa'd yace wannan lokacin sa'd kara lafma ya ubangiji sa'd da lokacin da za a dauko shi a kai shi wajen fagen yakin a fagen wajen alkalanci fada sa'd yana tawassul da Allah yana addu'a mangana sa'd nake nan na Aisha ta ji ne take ba labarin sa'ad bashi lafiya shi lokacin da aka kira shi can hukunci ina cewa Allahumma ya ubangi innaka ta'lam hakika ka sani annahu laysa ahada ahabbu ilayya an ujahidahum fi ba wanda na fi so in yake su kamar kureshawa wanda suka zo suka min kaumin kazzabu rasulaka sallallahu alaihi wasallam ka san wanda nake so in yake su akan sha'anin ajininka shine waɗannan da suka kare annabinka suka kare tashi ka fi sani ni ina son kashe su yake su lokacin bashi lafiya kuma ke wa akhrajuhu mutanen da suka fito da manzo Allah gidansa Allahumma ya ubangi fa inni azunnu annaka kad wada'ta al-harb bainana wa bainahum ina tsammani ka je yake tsakanin mulki na bayan handaku ma'anan ka dauki yaki kenan ba yaki tsakanin mu da su bayan sun gama in ka gan yaki an gama kina ba za a yaki ba ya Allah fa in kana bakiya min harbi quraish shay'un fa abkini lahu in kana gan cewa daga bayan yaki zai dawo bayan sun gama handaku tunda an gama yakin handaku manzo Allah yake ba za su sake dawowa ba to shine shi sa na faɗa ya Allah ya Allah ciwon da nake ciki in ka san cewa su waɗannan mutane za su sake zuwa nan su yaki to raya ne yi wannan yaki kafin mutu amma kuma kafin ba za su dawo a nan ba yace fa in na bake min harbi quraish shay'un fa abki fa abkini lahu hatta ujahidahu fi wa in kunta wada'ta harbi in ka ga Allah ubangiji ba za su sake a nan ba fa fafjirha waj'al fi fiha to kafan da ya kumbura da wuyan da ya kumbura wannan kumburan nan ya fashe in tafi lahira ni na huta ki nan je na ba lokacin nan ya kumbura ya shiga iya wuya nan ji ya kumbura ya dawo ya da ya kumbura waye ne na fata kuna gane wani tun da ya ce ni yanzu da ina ganin cutar ya kai yadda ba kamar shi yake ce da Allah in ka za su sake duwa su yake annabinka duk wanda ka ban lafiya ya ke su amma in ka san ba za su sake dawowa ba to kumburan ya kai fashe inda rayuwa ne rayuwar mutuwa zan mutu fafjirha wa ja'ala mauti fiha ya zama mutuwa na shi na ciki don zama shahidi burin da yake yi zai zama shahidi fajarat eh? ina fafjurha fashi wannan da abin nan amma nan kumbura isage fita ruwa ta ciki eh. waje almauti fi ha to shi ya ce fanfajar min lailatihi eh, min labti kuskure labti kuskure min lailatihi eh, ka ce labti bashi da wani ma'ana ku gyara malamai su ce wannan wahani fanfajar min lailati shi wannan dirin shi ciwo ya fashi min lailati ba min shi ba min labti wahami fanfajar min lailati nafsu wannan dirin shi ciwo ya fashe falan yar'ahu yace fashewan bai itar da hankalin masallacin ba bai doyi ba wanda suke kwana masallaci bai tada hankali ba bai firkita su ba fi masjid wa fi masjid khayma min bani gifa masallacin kuma ba shi kare bane akwai khaimomi na bani gifar suna ciki to ba su gani ba gani gifar illa dam yasir ile suna gani su ma suna cikin khayma amma suna gani gini na ina kwarara zuwa kusa saboda duk ya kumbura duk gini ya taru ciki ya fashe gini na zuba su kuma suna cikin jefe da ba shi suna ganin mikin gini na amma ba ba warin da zai tsar da hankali su eh ba su ji tsoro ba ba su ji wani abu ba ya ne tsoro ko firkita fakalu ya ahla khaima she su bani kura sun ce ya ma hadha allazi ya cina a ku mutanen da kuke kwanciya nan wani irin abu yake zuwa mana ne sai zan sa'ad ya gudu jurahu shi sun tashi gan abin nan sa'ad abin nan abin nan jinin sa ne ya fashe ina cikin jini ya hudu bi ma'anan khaima ina jinin ya fashe ina ta zuba ina fata an gane to shi yake cewa jurahu daman jurahu daman jini na ta zuba na fata an gane ya hudu jurahu daman jurahu daman jini ina maimaita jininsa ya fashe ina zuba famata min haraji Allah eh ya budu ya budu manan kaman kaman abin da ne ke fita da jini ke fita da gaggawa kamar da ke ci kalmat yabdu yasid ma'ana in ka in ka kama kama abu abu ya ya fito ina zuba kasa lokacin da yake kwara ba ana yabdu ba ma yajiri ma'ana yabdu yabdu jirahu sa ina kwarara ina fa yasirun nana Allah Ubangiji jikansu Allah ya samu gaisu ranar tashin kiyama. Icewa dasa na Hajjaj ibn Mihal ابن من من حال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبي أنه سمع براء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان يوم القرين من قال لي كده حسان أهجوهم كوايوا كتزاجيسو أو حاجهم كلمة إما أهجوهم أو حاجهم واجبروا معه yace ka tabbatar da su ka gaya masu kalmomi masu tsada ya za lokacin suna jin tsoro a taba usulun shi ya tsara wakon da zai taba su ya ce ka zage su ana cikin wannan aiki don kana tare da jibril lokacin shi na na cikin ma'arakan ajalinsa amma shi da yau eh, akwai maganin malam mutuwa ya za a yi suna maganin shi za ka sa shi a masallacin amma ka san kibiya akwai poison a ciki eh saboda haka ko da akwai magani shi dai ya ma Allah zabi cewa tunda yaki da zai zuba wanda shi zama jalisa don ya mutu wanda zai zama shahidi to kuma abin ya shi kusa warke ba shi ya mutu eh ya zama shahidi ke na'am wannan ya ba mu eh inda wajen da musulmi za su yi haɗe zamana musulmi wanda da musulmi suna da masallaci suna da santa wurin da za su ware duk mumini da musulmi da bashi da gata waje iyali in ciwo ya tashi bashi da gata wanda zai kula da shi wanda yake da iyala kya da shi amma wanda bashi da maza ko babba mutum ne ana sa kula da shi shi kawo shi wurin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake don kage ya ce li yaudahu domin matsayin shi sa'a shugaban kabila ne to manzala yana so yana kusa da shi ringa gan shi yana kwanta yana kwanta masa hankali wazada ibrahim wannan yana ibrahim ibn tahan ibn tahman an an shaybani an shayba'i ko shaybani eh an adi ibn sabit an bari an ko an bara bin azbi radiyallahu anhu qal karar rasul sallallahu wancan hadis ne yake maka atifi akai wancan mu'allaka yana ba mu'allaka bane ina da atifi akan wancan hadisin ne na fatan gane shi bambancin wancan hajjaji bin har shi ne ya ruwaito hadisin wajen shuba amma nan wurin ike cewa an ibrahim ibn tahman an taibani an bin sabit an ciro hajjaji mun nihar da shuba wata hanya daban ne qal qar rasul sallallahu alaihi wasallam yawm al quraiza li ابن ibn sa'id ma wa kansa معناه ka masu kai kai masu farmaki da wakoki na fatan gari fa inna jibrila ma'a kurishawa suna tsoron wakoki abin nan yahudawa munafiki suna tsoron wakoki shi sara waki waka izage su ya ce jibril na tare da ke Allah ya samu dace na fata an gane to dama nan zan saya muna so mun yi karatun da yawa ba fa zuwa da wuri wani su ma shi da aka yi rabi ma suka tafi wai ya zo karatu to bayan wa zai biya maka ya Allah abin da muka karanta na dai da Allah ya ba mu ladan iyayen mu Allah ya ji kansu ya Allah rayuwar mu Allah ya sa Allah ya kare imanin mu da ƴaƴan mu Allah ya samu ga manzo Allah ranar tashin kiyama abin da muka karanta Allah ya samu aiki da shi sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in